This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. suna nasar fil hashin gumel tare da zahara aminu fage da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shiri na daren yau lahadi 23 ga watan fabrairun shekarar 2025 kamar yadda aka saba a duk ranar lahadi a yau ma muna dauke da shirin kallabi tsakanin rauna a yau din ma abin da muke dauke da shi kenan bayan an sha labaran duniya daga Zahra aminu fage Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ofishin mai shigar da kara na yaƙi da ta'addanci ya ce an tsare mutane hudu a yau Lahadi bayan wani mummunan hari da aka kai a gabashin Faransa wanda hukumomi suka ce yana da alaƙa da tsatsauran ra'ayin Islama. Ofishin ya ce an kashe wani ɗan ƙasar Portugal a harin da aka kai na jiya Asabar a birnin Mulhouse da ke kusa da kan iyaka da Jamus. jami'an 'yan sanda bakwai ne suka jikkata ciki har da wani jami'in kula da wurin ajiye motoci a asibiti a cikin waɗanda ake zargi da kai harin akwai ɗan asalin ƙasar algeria mai shekaru 37 wanda masu gabatar da ƙara suka bayyana sunansa da bahrain ministan cikin gida na kasar ya bayyana shi a matsayin mai tsatsauran ra'ayin addinin islama kuma yana da cutar schizophrenia ofishin mai gabatar da ƙara ya ce an kuma tsare wasu mutane biyu daga cikin iyalan waɗanda ake zargin Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen mayar da martani kan harin wanda ta ɗora alhakinsa a kan ta'addanci. Faransa ta kasance cikin shirin ko kwana kan barazanar masu tsatsauran ra'ayi. Ministan tsaron Isra'ila ya ce sojojin Isra'ila za su ci gaba da kasancewa a sassan yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye har shekara mai zuwa. Isra'ila ta ce ta kudura aniyar kawar da 'yan ta'adda a yankin. amma Falasɗinawa na kallon irin wannan yunkurin a matsayin tabbatar da ikon isra'ila a yankin inda Falasɗinawa miliyan uku ke zama a ƙarƙashin mulkin soji hare-haren da isra'ila ta kai a yankin sun yi sanadiyar salontar rayuka tare da haddasa barna a yankin da kuma raba dubban mutane da matsugunansu ministan tsaron isra'ila ya ce ya umarci sojoji da su shirya ci gaba da zama a wasu sansanoni 'yan gujin hijira na yammacin kogin jordan inda ya ce falasdinawa kimanin dubu arba'in ne suke zaune adadin da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya ta wucin gadi tun a shekarar 1990 isra'ila ta ci gaba da rike ikon manyan sassan yammacin kogin jordan yayin da kuma hukumar falasɗinu ke rike da wasu yankunan A yau ne fadar Kremlin ta yaba da tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sannan Rashan ta sha alwashin cewa ba za ta bar yankin gabashin Ukraine da ta karbe ikonsa ba. A farkon wannan watan ne shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna da Putin ta wayar tarho a kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin na Rasha da Ukraine, inda Moscow ta yaba da kawo ƙarshen wariyar da ake nuna wa Kremlin tsawon shekaru uku da suka gabata. Manyan jami'an rasha da na amurka sun gana a saudiya a makon da ya gabata don tattauna maido da ikon alaka da kuma tattaunawa kan yiwuwar tsagaita buɗe wuta a ukraine kakakin kremlin dmitry peskov ya shaidawa gidan talabijin na ƙasar a yau lahadi cewa wannan tattaunawa ce tsakanin manyan shugabannin biyu kuma alkawari ne mai muhimmanci wanda zai cimma manufofin siyasar ƙasashen biyu yunkurin da trump ya yi zuwa birnin moscow ya haifar da fargaba a kiev da maturai baki daya sai dai babu tabbas ko yunkurin nasa zai iya sasanta moscow da kiev al'ummar jamus sun ci gaba da kada kuri'a a yau lahadi domin zabar sabuwar gwamnati a kasar kasar da take fama da manyan kalubale game da taɓarɓarewar tattalin arziki mafi girma a turai tsawon shekaru tare da matsin lambar dakile kwararar bakin haure da rashin tabbas kan makomar ukraine a kawancanta da turai da amurka ana sa ran jam'iyyar adawa masu ra'ayin mazan jiya ce za ta yi nasara a zaben jamus ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a cikin ƙasashe 27 na tare tarayyar turai kuma babban memba a kungiyar tsaro ta neto ita ce kuma ƙasa ta biyu mafi girma da ke baiwa ukraine tallafin makamai bayan amurka kuma za ta kasance jigo wajen tsara yadda nahiyar za ta mayar da martani ga kalubalen da ke tafe shekaru masu zuwa ciki har da manufofin gwamnatin trump na tunkara harkokin waje da cinikayya Wani gidan rediyo na mata zalla a Afghanistan zai ci gaba da watsa shirye-shiryensa bayan da kungiyar Taliban ta dakatar da ayyukan shi a baya. An kaddamar da gidan rediyon Begum a ranar mata ta duniya a watan Maris na shekarar 2021, watanni biyar kafin kungiyar Taliban ta karbe ikon mulkin kasar bayan janyewar sojojin Amurka. matan afghanistan ne suke watsa shirye-shirye a tashar baki daya inda take watsa shirye-shiryen da suka shafi tsarin ilimi a afghanistan kungiyar taliban ta haramta mata da 'yan mata yin karatu sama da aji shida a cikin wata sanarwa da ta fitar a daren jiya ranar asabar ma'aikatar watsa labarai da al'adu ta taliban ta ce rediyo begum ya sha neman sake fara aiki kuma an ɗage dakatarwan ne bayan da gidan rediyon yi alkawura ga hukumomi tashar ta ce za ta gudanar da shirye shiryen ta bisa ka'idojin aikin jarida da kuma ka'idojin gwamnatin taliban yayin da ma'aikatar ba ta fayyace ka'idojin ba Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe. Mu miƙa filin ga alheri Grace Abdu domin ta gabatar mana da shirin kallabi. Ai sauraro lafiya. najeriya kam da na dawo na ga abubuwa dai sun cancanza ba yadda na batta ba lokacin da na tafi gambia ba daya kenan biyu kuma sai na gan siyasan ta bi ta juye ta zama siyasa na kudi wanda ba shi ne ya kamata ba tunda ana demokradiyya ya kamata a tabbata ana siyasa da zai sa waɗanda suke zabe su zabe wanda suke so labin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da saduwa da kuwa shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Ni dai ce Alheri Grace Abdul. da ci gaba da hira da kallaba mu ta mako wata mace da ta riƙe mukamai da dama a ciki da wajen Najeriya. Za mu kuma ɗora haska fitila da muka fara kan wani yanayin rayuwa da matasa mata da dama suke shiga da al'umma ke kyamata. Za ku ji hirar da shirin yayi da ɗaya daga cikin matan da kuma abin da ya sa ta irin wannan rayuwa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan batun zuwa gidan gala da ake kira club da turanci da matasa suke yi da galibi ake kyamata a kasashen nahiyar afirka musamman idan ya shafi mata a yau shirin kallabi ya yi hira da wata matashiya da ke wasa a gidan gala wadda ta bayyana abin da ya sa ta maida wannan sana'a sunana hawa abdullahi hawa gani na ganki nan gidan gala me kike a nan ne Solo nake yi. Yar baro ki da gida kika zo nan gidan gala. Gaskiya da su takura kishiya kishiya uwa ce mama na ta rasu to matsalan da nake samu a hannun ta dalilin da yasa na boro kenan. Matsala kamar wani iri kenan? Zan yi mata sana'a da zan fita mata da manyan kulodi mata sana'a a ya kare. amma idan na dawo ba ce ba sha ba wani sutura a jikin ƙarƙashin idan na ruwa sai dai ta ture ni waje da gidan babana ta ce sai na kwana kofar ɗayi kofar gida to na ga abin da zai yi ba ba mafita gini da yasa na bar gida kenan. To mahaifin ki fa? Gaskiya mahaifina ya rasu. Ok da mahaifiya da mahaifi duka san rasu. Tun da ban tashi da su ba. To tun kina karama kina suka rasu ko yaushe? Tun haihuwa na suka rasu. Tun haihuwa ke? to ba eh, ba su da yan uwa ne mahaifiyarki ba ta da yan uwa ne ko mahaifinki ba yan uwa ne da kika zauna gidan wajen kishiyar uwa to ai suna da shi idan aka ce yan uwanka idan baka da abun hannu ba zama lallai hmm. su ja ka a jiki ba shine ita kishiyar uwa ta rike hmm. to ki maganan kin taba yin aure a wajen ta kika yi aure ko yayi aka kika yi aure a wajen ta na aure gaskiya uwan miji ce ta sa ni me sa ba zai aure yar zamanci ba da ba zan fara na aure. Hmm. me yasa ba zai aure ɗan dangi ba ya je ya auri bare to dalilin da yasa ɗana guda ɗa guda ɗaya tsakanina da shi shekarar shi biyar to na ga takura yau da ba na gobe da ba. na zama abin da na zama duk wanda ya gani sai ya tausaya mu sai ya jinjina mu to sai na ce dan Allah ya sauwaƙe mu shi ma ba da son ran shi ba sai maman shi dole ya ce dan bai sake ni ba sai ya tsine min sai ya ce to sai min saki ɗaya. To me yasa kina cikin wannan irin yanayin bayan kin baro gidan miji baki je gidan iyaye ba kika tawo nan gidan gala? Da na bar gidan miji na je gida, da na je gida sai ishe mama ta mun duka har ta zuba min ruwan safiya, a hannu ta jalan da dole sai na koma da na koma na ga har yanzu babur na yi wani na kira ta wani ce to kinje kinje ya ce to shi kenan Kika kira kishiyar maman na na ce to ka bi abin da yake faru tana cewa abin da ya dame ta ba ruwanta ko mutuwa na shi kenan cuto shi kenan sai na yi nan amma duk bayan wata uku uku zuwa hudu ina zuwa gida. bayan kika ce bayan wata uku zuwa kudi ina zuwa gida a haka da ba ta so na ko zan tafi sai na mata tsara baka sha tara da arziki in kai mata tura mata aniyarta to ba ba a taba zuwa a ce ina kike tafiya ba har ki je gida haka ba tare da abuna idan ina abuna huhwa nake yi ni ba bana ɓoye abubuwa tunda me dan kace zaka ɓoye abu ba zai ma amfani ba ba za ma abin da na je na ce to kaga sana'an da nake kaga abin da nake yi mm. so da hali yau da gobe kwana a tashi dan ka ɓoye mm. ba za ka ɓoye Allah ko ranar da ka zai tuna. To ya kike gudanar da rayuwarki a nan gidan gala? To ina gudanar da rayuwata a hankali dai. tunda baka san rayuwan ba shi duniyan ba shi da tabbas tunda ba da matsala da kowa ban ta mana ci a karkashin wani nake ni ba na karkashin wani karkashin kaina nake to me kike yi a nan cikin gidan gala solo mana menene solo rawa <laughs> rawa kike yi sai a baki kuɗi suwa suke bada kuɗi samari suke ba da duk abinda ka zuba dai za a lissafi a yi 50-50 a baka na ka masu ɗauna su. Suwa kenan? Su ci yamomin. Su ci yamomin ko. Na ga ga ga ga ɗakuna nan kwano kwano kwano an jera biya kuke kuku kyauta kuke zama. Kyauta ne. To a ba kya tunanin wani rana za ki koma gida duba da cewa kin taɓa aure kuma kina da ɗa? Ina sa wannan rai tunanin wannan tun da kullum ba ranar da ba zan yi tunanin zan tafi gida ba ne. Kullum ina sa zan To ɗanki na wajen wa? Yana wajen baban shi. Kina zuwa ki duba shi? Ina zuwa duba shi sosai. Baya tambayan ki ina kike tafiya? Shi idan ya ce zai ce mama dawo ki dawo san ce ba dawo wata matsalan mm, mama kakakka ne. To wani irin kira za ki yi wa iyaye da suke yin me yake da suna da suke sake da 'ya'yansu ko su azabtar da su? To kiran da zan yi wa iyaye mai da ya duk mai uwa da biya so ya ga yarsa a wannan harkar duk mai ya'ya da ya tattala ya'yan shi ko da ba ka san rana abin da rana zai yi ba ka san wata rana amfanin da zai yi maka ba duk mai ya'ya da ya ci gaba da addu'a yanga tarbiyyar da yayansu ya fiye misali hira amma kai ya ce zai wulakanta yayansu to don kaga zaka wulakanta duniya shi masu ya wulakanta jama'a gado sai dan gado ko bai gida gida sabashi shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu da zarci wannan mukala mu ga yadda ɗaiɗaikun jama'a da kuma hukumomi za su taimaka wa matasa da ƙalubalen rayuwa ke jefawa cikin wannan yanayin. kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da ambasada esther audu kallabin mu ta mako macen da ta rike mukamai daban-daban a ciki da wajen najeriya da ya hada da shugabancin wakilan kasashen duniya a yau ta bayyana bambancin yadda ake siyasa a lokacin da ta fara tsayawa takara da kuma abin da ta tarar da ta dawo gida bayan shekaru tana aikin jakadanci a kasashen waje. waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Siyasar Najeriya kam da na dawo na ga abubuwa dai sun cancanza ba yadda na batta ba lokacin da na tafi gambia ba daya kenan biyu kuma sai na gan siyasa ta bi ta juye ta zama siyasa na kudi wanda ba shi ne ya kamata ba tunda ana demokradiyya ya kamata a tabbata ana siyasa da zai sa waɗanda suke zabe su zabe wanda suke so ko yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi in sun dai san zai zama musu shugaba na kwarai a basu mana su yi amma abin ya zama in ka sami na kwarai ma in ya je kamfen ma sai ka ji ana ce a ah, ai bai ba mu komi ba ko kuma bata ba mu komi ba ya za ce mu zabe ta mutane na zaki iya ba kuɗi kuɗin ma daga ina ya kamata a tambaya ma ce kuɗin nan ma da take fitar da shi ko yake fitar da ina ya samu kuɗin nan dan ka san in ma kana karban kuɗin mutum ne ka san inda kuɗin ya fito ka san eh kuɗi ne mai alheri ko kuma ba kuɗi da yake da albarka ba amma gaba daya muka gan da na dawo na gan abubuwa dai ga sunan dai sun juyi amma kam zan ce a siyasance ɗin muna na muna girma ne muna nan Najeriya na girma ko eh muna nan muna muna kasan yaron ka haife shi dole ya yi rarrafe dole ya yi ta-ta-ta kafin ya fara takawa har ya kama gudu to ina ji hali da muke ciki kenan kuma in kana nan kana rarrafe kana tashi kana kokari ba abin da za a ce a rana daya ne za ka yi shi ba kadan kadan dai za mu kai tunani na fa kenan kuma addu'a na kenan amma kam ya bi ya zama irin siyasan nan ma da ya zama an kawo reni an kawo maganan kuɗi an kawo maganan addini an kawo maganan kabila duk gashi nan dai abin ya ya rikita da komi a kasa yanzu gaba daya haka nike kallon abin don da na dawo ma 2019 na zo na nemi senate na fct amma na na bar pdp don daman na pdp din ne mm-hmm. na bar pdp na shiga adc don na ga rikici da ke cikin pdp din ya zo ya yi yawa ya zo ya zama gaba daya ma wani ma ba zai saurare ka ba sai dai ka ba shi kuɗi sai na ci haba wannan kuma har ina sai na ce a'a ni ba zan yi wani dambe da wani kawai don kuɗi ba duk da ba da kuɗin ma da zan ba mutane amma ni na san ina da kwakwalwa na da zan iya yin tunani in san abin da zai ma jama'a da zai masu amfani amma sun ce ba haka ba sai na ba su kuɗi to shikenan ba da kuɗi da zan ba tun da ba da inda ma zan ce na kwaso kuɗi da zan zan ba wani don in ko ya biya zama barawo to ya za a yi kenan don barawo ne kawai zai je ya saci kuɗi ya zo ya baka kuma ya samu gobe ya ci gaba da satan nashi ka shiga kuma wuya ga hali dai da muke ciki yanzu so ni zan ce yadda muka bar siyasa nan muka tafi aikin jakadancin nan na dawo ba haka din ne na same shi ba amma na san dai ana ki tafi ya fi na yanzu kyau shine nike faɗa a da ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi ni da dazo na tsaya zaben na da kuɗin ne? ai ina aiki a FCD je na gaya maki dama na yi voluntary retirement ne daga voluntary retirement me civil servant da ke me na kula amma an fani support wa'anda sun san na yi aiki da su sun riga sun san hali na da na yi na yi shugabanci na mata kuma a ncws na fct sun san ko wacece ni sun san halaye na sun ga za su yi tafiya da ni su din da ma suka ce fito suka bani goyon baya da su din da mazajen su da ƴaƴan su duka suka bani goyon baya ba wani kudi na ba wani ba ta kuma ci zabe na amma ba hali da muke ciki yanzu ke dan ba kuma a lokacin akwai kuɗin da aka bayar man zaka je primaries wanda a lokacin pdp tana ce kada mata su bayar ko da shike wato na sayan form haka da sauransu kamar su sayan forms da su biyan su wasu fees haka and so on in dai ka sayi forms ɗinka in mecece pdp sai ta ce ah, ka tafi ka tafi a kyauta ka je ka yi zaben ka kawai kai da ka ci primaries in ka ci primaries kenan sai ka zama candidate na party din you know to ba halin ne muke ciki yanzu kuma ba a lokacin ma ba wai in an baki a kyauta din kuma wai zaki bar mutanen gaba daya haka ba dole ne a je campaign dole ne a sa maya a mota and so on sai ki tabbatar da kin samu basic kudin da zai ishe ki wanda zaki iya ki ta ciyar da mutane kuna kan campaign din tun da ba za a yi campaign ma kuma cikin yunwa ba ne a sha ruwa hanya a ci abinci a sa mai a mota wannan dole ne to wannan dole ne so basic abubuwa dai za ka nemi kuɗi da za ka yi da shi amma irin dai a ce an ɗauki kuɗi a gana mu zuwa an ba mutum ɗaya bata taso ba a lokacin nan kuma mun yi zabe mu ba wani rikici da yawa so on dole dai a yi rikici dai a siyasance din amma ka ci zabe sai a ce ka ci zaben ka ba wai ka ci zabe a ce a ba haka ba ko kuma a zo a ɗauki wani da gaba ɗaya ma bai bai ma je ba sai ka ji wai ne. candidate din party hali da ake ciki kenan yanzu a wani ma ba a san shi ba eh a turance akan ce imposition ko mm. wasu sai sa dauki mutum ka position a kanka a ce shi ne candidate din eh, eh, jam'iyya shikenan sa tashi aje zabe kafin a ce ko ba sai ka ga ana sata snatch ana sata ballot box na an ba su kuɗi ko all kinds of abubuwan da dai ba daɗin ji shine hali da ake ciki yanzu wanda gaskiya ba shine ba kuma zan ce dai mu canza halayenmu mu zama in muna son demokradiyya na gaskiya mu yi shi mana haka nan ya zama e wanda mutanen suke so shi din ne a lokacin kin ce za zagi Esther Audu wani zai tashi ya baka bari ya ce mu buka zabe ta me ta yi maka in ma ta yi maka wani ba sai ka zo ka yi tambaya ba amma a yanzu haka sai ka ji ah ba mu ne ma muka sa shi ba mu dai kawai mun ji ya ci zabe mun je zabe ga wanda muka muka muka zabe amma aka zo ka ce mana ga wanda ya ci zabe ko da gaskiya ne ko babu to duk gasu dan dai suna kai to hali da ake ciki yanzu gaskiya kam sai dai mu canza kina ganin yanzu demokradiya an yi shekara 25 an shiga na shida kenan a Najeriya nan mm. tun 1999 zuwa yau mm. kina ganin nan da ɗan lokaci kaɗan kina hangen za a samu sauyi a wa'annan halaye da kike faɗa? to Allah dai zai tamake mu a kallo na da kin san yanzu kam kowa na ji jiki yanzu da kowa na ji jiki kagan kin ga wasu suna nan su suna magana yanzu suna ce a'a yin mu yanzu ka gaskiya wani ya zo ya ba mu kuɗi za mu karba amma za mu yi abin da ya kamata don da mun yi bai amfane mu ba so a gani na dai tunda kowa na jin jiki na san dai <laughs> gyaran zai zo amma wa'anda su sun san ba su so su bi hanya da ya kamata ba za su so su yadda abin ya wuce haka din ba amma dole ne mu ma da muke so abubuwa su yi tafiya daidai kada mu zama mun ji tsoro mun je mun yi zama dole ne mu shiga kowa ya yi faɗan nan a tabbatar abubuwa su yi tafiya yadda ya kamata kina ganin aka kawo matasa waɗanda suka yi ilimi domin muna da su da yawa a najeriya mhm. nan in aka kawo matasa cikin siyasa mm, kina ganin akwai abin da zai sauya eh to kin gan akwai wasu matasa da sun yi da matasa da kansu ma ba su ji daɗi ba so matasan da kansu in an kawo su to sai dai a yi masu jaje a yi masu magana dai su sai da za su bi da mutane kada ya zama wanda zai shigo gobe ya zo ya bata masu suna don akwai waɗanda aka yi da su ba na son kira sunaye wanda matasa ne wanda mun zo mun gan ma aikin dattijai ma ya fi na waɗanda aka kira matasan so matasa da suke ni zan encourage matasa su zo don mun fi so ma mu gan su din kuma su din ne ya kamata mu koya musu ma su shigo su zo su yi abin da ya kamata su yi a yi daidai in sun yadda su fito din amma su yi kokari dai su dinga ji maganan manya waɗanda su da kansu sun san ana yaba masu kai su zo su bi wani hanya daban su zo su shiga sata don wasu sace-sace ne sun shiga yi ya zo ya bata masu matasa suna yi mm. wasu ba suna ganin ja sai su kira shi baki don an ba su wani abu sun sa a juhu kada kira kanka matasa kuma kada neman ci gaban gobe a baka ka sa juhu kuma ka ganja ka ce a'a baki ne to matasa dai zan ce mu ni zan ce matasa su shigo harkan nan amma su shigo a hankali ga wasu matasa yanzu suna cikin national assembly house of reps ana ba su kudi suna kirkir sai su ce ba za su karba ba wasu an ba su motoci suka ce a to irin su muke so ba wanda za su karba su share baki ba su zo su yi maganganu da bai kamata ba ko kuma su ce wai suna suna defending wasu abubuwa kuma sun san ƙarya ne suke yi ba irin matasan da muke so kenan ba irin su muke so waɗanda za su shiga su yi aiki da ya kawo su su kare mutuncin kansu su kare mutuncin kasan gaba daya su zo su kare mutuncin mutane da suka zabe su don da ba kalle su irin mutanen ne ba ba za a zabe su ba so in an yi maka irin wannan kallon an kawo ka kai kokari mana ka tabbatar ka yi abin da zai sa waɗanda suka zabe ka za su ji daɗi da kansu su ma ko ana nan dai na san dai wahala da ake ciki babun rana daya ba ne kaɗan da kaɗan za mu fita wannan wahalan alhamdulillah ya ɗan kwana har 三三五八。 koman mun jinjina wa kallabin mu ta mako. Kafin mai sallama da kallabi sarauniya, ambasada Esther John Audu za mu ji shawarinta ga 'yan uwanta mata da ke sha'awar siyasa da kuma tsayawa takara. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako ambasada Esther John Audu da wakilanmu Madina Dauda da kuma Rukayya Basha a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya gai da alherar tawagarta. To masu sauraro baki daya abin da ya sabo nan a shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin idan Allah ya kai mu. Inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com. Yanzu a madadin zahra Aminu Fage ta yana kawo shirye-shiryenmu na yau. sai fiye na dudu wa mali wadda ta haɗa tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin da ke cewa mu ba lafiya assalamu alaikum